Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Dan uwa barka da an lafiya. Lafiya lau alhamdulillah. Ya gida ya ibada. Kai ne kai kira na ɗazu ne? Eh ina tunani ni ne. Eh, kake ce mun bokan nan ya zo Kano ko? A ah, malam malam eh eh ni ne yawa kake ce mun boka ya zo kano a malam malam a ni a wajena ba malami ba ne ni a wajena wannan jahili ne sai dai kai a wajen ka tunda kai baka da karatu kuma baka san yadda ake karatu a wajena ni ma a na ni malami gaskiya eh a da mana ai inna tsira ala ta taqa'u ai Eh, wai aka suke ta inna tsura ala ashkaliha ƙa'u eh, daman kai a wajenka ai kai ma irinsa ne to Allah ya sani wannan ah ai abu ne zahiri wannan hukunci ne na ubangiji to kai tsaya ta yaya za ka ɗau jahili a matsayin malami tsaya dai yanzu ɗazu kai ne da kai kira na kake ce min gabo ka ya zo a kano ko menene ko ba mu fito ba me ma ka cike cewa ɗazu? eh abinda na ce gina a'a me ka ce ɗin ɗan maimaita in ji ai dan na ji sosai eh to ai ni da na sa magana to ai malam abinda na ce ma kenan kuma ai tun da ji. a wa ka ce ko ya zo kano ne eh ya zo kano gurin wa ya zo kano to wurin eh neman ku yazo zauna kuma ya saki bidiyoyi wajen guda hudu neman mu yazo ni yanzu dan Allah wani a social media in ya ce ma yana neman alkanawi kai ba za ka fara cewa mahaukaci ba ne nambar alkanawi a social media ta, fi leda a kan hanya sauki in kana bibiya din ai wani ma yanzu ya ce ma wai yana neman ya cewa za ka yi mahaukaci ne don ya san inda zai samu alkanowin. kuma yanzu ma da social media ma abubuwa Allah ya ka mana sauki kana ɗakin matarka ana buga ka ana zane ka da wujja wallahi yana can majalisar ɗinkin duniya ta bokanci can kadunan zan daka shi a gaban matarsa ai ba shi da bukatar sai ya taso wala ba shi da bukatar sai ya taso amma kana ji cewa ma sai ya taso din alama hauka kenan ai mahaukaci ne shi bai san an samu saukin ba shi bai san an samu sauki yana ɗakin matarsa ma za a buga shi ba cewa ma sai ya taso din wannan ke ƙara tabbatarwa mahaukaci ne ai ko bi zai iya bane yana can to malam ai ban sani ba ai ni malam tunda shi a mana ka san mahaukaci ai a'a da Allah ka bari ai mahaukaci ai malam ba zai iya ba sai ya taso malam na je na ina jin ka kai yanzu da Allah ba ka saba bibiya ta ba sosai ma kuwa to ba kuma ta bibiya ta ka samu nomba ta ba a nan na samu da Allah bana karatu na ɗauko shehu na sa shi a fefe na buɗe layin waya duka ba wanda ba ka yi da Allah ka ga wannan bokan yana kira a ban gani ba gaskiya ma to kuma ka ga ka ba amma kai ma kuma ga kaman ba ka ah. kiran shi wa ni din ai kana ji ni a eh, ɗariƙa kana ji eh, a ɗariƙa ma in eh. mutum ya ce min ni ba na kiran ƴan ɗariƙa bai min adalci ba bai sanni ba hatta jaki ba ka jin gudu fa in yana yin laifabinsa nake fa yana guduwa ni waye ma ban ma ba a ma ɗariƙa don Allah ai in kace ba na kira ni to shi yana sa ma waya ne shi nake magana kamar shi din nake ah, magana tsaya shi da Allah yana sa number waya ne ma eh yana sawa a ah, kace dai da yazo ya nuna shi mahaukaci ne ya sa number waya amma da Allah in yazo ya karatu ya gama da Allah yana sa number waya ka ji tsoron Allah dan Allah yana sa yana sa number waya ya buɗe layi a kira ya sa number wayar eh, ya zauna a kira ko kuma kawai ya sa number wayar a matsayin hoto malam na jina ina jin ka da Allah kana ji yana buɗe layin waya ya zauna bayan ya gama karatun a kira yana yi ko baya yi Malam na jina Ina jin ka fa, tambaya ne ma. Nace yana buɗe layin waya in yayi karatun. ya gama sai ya buɗe layin waya sai a yi ta kira yana zaune haka yake yi ni wannan amsar nake so in tsaya da Allah ba yana sawa ba amsar da eh. nake da bukata shine da Allah yakan zo yayi karatu yadda nake yi in na gama karatu sannan na fara ɗaukan layin waya kafin na tashi haka yake yi ai da malam da ya tsaya na yi ma bayani ka ji abin da zan faɗa a'a wannan da nake so in ji amsar haka yake yi eh haka yake ba haka yake ba abin da ke abin da ke faruwa yanzu da can da can malam baya sa number waya amma yanzu yana sawa zan iya tura ma da bidiyon shi wanda ina gaskiya kana ji gaskiya kana ji gaskiya ba ka da adalci to in dai ai haka ne gaskiya yaya kana bibiya ta duk karatun da na zo na yi kana ji sai na sa number waya sai na zauna ko prof ibrahim bakar zai yi kira ko shekari sale zai sa a kira in shi bai kira ba sai na zauna duk sanda ne karatu kamar waɗannan wanda girmamawa manya ne ba sai an rinka ambatan suna su bari amma malam na jina tun da ce magana adalci abin da ke faruwa na sanya ya sanya ne ai ba a girma tsaya tsaya tsaya tsaya tsaya ai shi karatu ai ba a girma wato sun fi karfin su kiran alkanawi ko da yake ku yan dariƙa ba karatu ai kuke ba illa kenan ai wallahi eh, ba karatu kuke ba wato kun ga su sun kai wani matsayi ma da sun fi karfin su kiran alkanawi ko haka kuke kallo rashin karatunku ne yasa kuke kai su inda ai ba su kai ba wallahi inda a ce ɗaliban ilimi ne kuɗin da kuke bin su da ku ringa kai su wannan matsayin ba wallahi ok wato sun fi karfin ma su kiran alkanawi to su waye suke daidai da su kiran alkanawi dan ga yamin tun da su wayancan sun fi su waye suke daidai da su kiran alkanawi dan ga yamin a dariƙa su waye daidai da su kira alkanawi a tambayar ka ne ina jin ka fa tambayar ka na yi ka ce ai wayancan a daina kiran sunansu saboda sun fi karfin su kiran alkanawi in yana shiri to da Allah dan ga yamin in ji a ɗari suwaye suke daidai da su kiran alkanawi in yana shiri ɗan gaya musu suwaye idan malam naji idan malam naji na ya kamata a ce tunda ya tambaye ni ma bari in tambaye malam idan ya amsa ba matsala to ba na amsa ta idan ka ga nayi ma tambaya kusan nawa baka ban amsa ba amma dai fara bani wannan suwaye daidai da alkanawi a ɗariƙa da har suka kai ko na kai kamar wa kenan da wa masu ya kamar su su malam mujita ba yana kira idan ina shiri dama ai tambayo malam ya ai bai sai ya kira ba ai tsaya ka ji kana ji ai bai isa ya kira ba ai yanzu ka ce ma shi ya kai ina shiri ma ya kira ma ai ka zalunce shi ba kai adalci ba kuma ya kai amma baya kira kenan ko ya kai baya kira kenan ai ni bai taba kira na ba ma ina shiri ni ya kira na ai gwara ka je ka ce ya rungumi taransifoma wallahi ya mutu wannan bokan da ya na kaduna ka ce ya kiran alkanawi in yana shiri allah gwara ka ce ma kawai ya mutu a tsaye boka ka ce wa boka na kaduna ya yi kiran alkanawi alkanawi yana shiri wala gwara ka ce ya mutu a tsaye don ya kawo kansa abbatuwa mayanka Eh, ai wannan shine abin da zai masa wahala a rayuwarsa ka ce ya kira alkanawi alkanawi yana shiri ya kirawo to ban wannan ba amma ba lalle ba ne gaskiya to wannan bawan allah shi ya kira na ɗazu sai yake gaya mun wai wannan bokan ya zo eh, boka na kaduna ya zo to ban sani ba ko wata ya zo yi wa aiki wallahi saboda <laughs> Allah ka san fa hakaran nan wallahi hakaran nan baiwar Allah sai da ne kiranta wallahi da na dora muku ita tace wannan dan iskan tace matsiyaci ai ba malami bane boka ne wallahi sun matalla abin da sai da na ringa ma dan kwantar mata da wannan fa na ringa a'a kakki haka ta ce wallahi ba shi da mutunci gashi mayan mata wallahi ta ce ai boka ne wallahi ta ce ya ci kuɗina ya ci kuɗina da na je na buɗe masa wuta ɗaya nan malamin nan da yake zuwa wajensa a nan ɗanbare kuma ka san wani abu da yake da ƙiƙi ne sai ne kiransa safa a waya sai nake ce masa da Allah na ce da gaske kana zuwa ɗanbare ya ce kwarai kowai wajen wani sharu yake zuwa shine abokin bokancin nasa <laughs> eh. wai wajen wani sharu yake zuwa eh, shi ne abokin bokancin nasa eh na kan zo gurin wani jikan manzan Allah ka gaskiya kuna cutar da manzan Allah wallahi kowane dan iska kowane boka sai ce wai shi jikan manzan Allah ne sai eh, eh, ya ringa tara 'yan mata a gida kowane boka kowane dan iska wallahi sai ka ji ya ce wai shi jikan manzan Allah ne kuna cutar da manzan Allah Eh, kuna cutar da manzan Allah wala da na tambaye shi na ce shin da gaske ne an ce wai kana zuwa ɗanbare ya ce eh ina zuwa gurin wani sharu wala abin da ya ce kenan sannan na yi kiran yarinya ta ce ɗan iska ne ai ta ce ba malami ba ne boka ne har yanzu ina da muryar ta wallahi to ban sani ba ko wata ya zo yi wa aiki Eh, walla ban sani ba ko wata ya zo yi wa aiki sun shirya kasan haka yake a tiktok sai ce eh ke na fahimci ki tana cikin matsala kina samun kuɗi kuɗin suna karewa amma ke min magana ta whatsapp eh, zan ɗan baki wani aiki haka yake ta haka yake tara kwastomomi eh, a wajen wannan bokanci wallahi ni ai da an ce ya zo Kano na ce to gunwaye eh, zo eh, to ni dai haka gaskiya wallahi ba zan karbo bakuncin boka ba bakuncin boka ni in sauki boka Allah ka tsare ni na sauki ɗan duba Allah ka kiyaye ni wallahi ban taba saukar boka ba ni eh, dan boka ba shi daga cikin bakon da manzon Allah sallama ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukurim daifahu shi boka tunda ya kwashe kayansa daga gaban Allah ya kwashe kayansa daga gaban ma'aiki ba shi da alaka da Allah ɓangaren Allah daban ɓangaren bokaye daban to tunda ya kwashe kayansa babu ruwansa da Allah ko manzansa to bai kamata aika girmama shi ba ai ni wallahi da na an ce boka ya zo Kano na ce to me zo yi a na ce Allah ya sa da ba wai to kwastoma aka samu a damfara ba Allah eh, Allah ya sa ba haka ba eh Allah ya sa ba wata aka samu ba wata jahila don in ban da jahilan mata ba wanda zai ringa zuwa gurin boka. yi wallahi eh, wallahi ni na ɗauka ma kasuwar bokanci ma ta daina ci saboda jama'a sun waye malaman sunna sun yawa suna karantarwa wallahi na ɗauka kasuwar bokanci ta daina ci amma har yanzu ashe tana ci su mai barota ta allah ya sa dai ba ita kuka zo ci ba kano eh, allah ya sa dai ba wannan kasuwar bokancin ka zo ci ba kano allah ya sa haka za ka raba wa'insu da imanin su kenan ko man ata arrafan aw kahinan fasalahu an shay'in fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala muhammadin auka kama qala rasul ka sa wayansu su raba imanin su kenan ka sa wayansu su rabu da imanin su Allah ya sa bokanci ka zo yi Kano ba wallahi na da an ce ya zo na ce to ya samu kwastoma kenan haka yake amma a can ɗan baran ka ƙara sauka a wajen sharuɗin Eh, a can gurin sharu ka ƙara sauka a can ɗanbare <laughs> eh, inda kuke shirya lamarin bokancin a nan ka sauka a kano ko a hotel ta kama ma eh, amma da allah in za ka kama hotel ka ji tsoron allah ka ji tsoron allah kakace su zo su ganka dangane da bokancin da za ka yi musu a cikin hotel ka ji tsoron allah don allah ka ji tsoron Allah na san boka bakka tsoron Allah eh, bakka tsoron Allah boka amma dai ban sani ba to assalamu alaikum kai dan uwa ina ganin zan dan bakka na kaka live ne eh shi bokan kana ji shi bokan shi bai yi kira na ya ce min ya zo ba daman ko ba zai iya kira na ba na ya kira nan na ka ce wa boka ya kira <laughs> eh, alkanawi ai ka haɗa shi da bala'i musiba ka haɗa shi da ita wallahi ka ce boka ya kiran alkanawi ai ka haɗa shi da bala'i ai ruwan dafa shi kenan ruwan dafa shi ruwan zafi kenan ka ce wa boka ya kiran alkanawi ai ba zai taɓa kira da ba eh, haka dai na ji an ce boka ya zo a gaskiya boka ka ji tsoron Allah ka daina nema na ba ni da alaka da kai eh, ka daina nema na wai wannan ya ce wai kana neman alkanawi amma tsaya ya faɗi da kansa in ji assalamu alaikum amin a daga sauran to ai malam ina can magana ina can magana na ji malam ya yi shiru a'a ba kai baka ji abin da nake cewa ba cewa ne amma dai Allah ya sa boka dai bai yi menshinin din sunana ba a cikin wa'anda yake nema hmm. malam kina a dan girman Allah ga ya mun ya ambaci sunana a cikin a ni ba da alaka da boka ne ai da Allah ya ambaci sunana dan Allah mallan zo na zanga ma na ma da to ni to ni me alaka ta da boka da zai ambaci sunana a <laughs> tsaya amma tsaya amma me yasa to ya ambaci sunana mallan ba boka bane ba addinin musulunci zan bashi kome a gaya min za ta iya yiwa ni ya ambaci sunana ne ko ya karaya yana neman ya shiri alaka malam ya tamba eh alaka ka tambaya malam na gaya malam ce alaka ko da shi musulunci malam a'a wai ma'ana kana ji hmm. zuwa zuwa yayi ya karba addini a waje na ko me me yazo yi ka ce wai ya ambaci sunana to ni in masa me a da Allah kana ji da Allah ka gaya wa al'umma wallahi ana jin ka Allah jina da Allah me yasa ni ya ambaci sunana me zan masa yanzu malam laif ya dora a a'a da Allah gaya min ni so nake in ji da Allah <laughs> me yasa boka ya ambaci sunana gaya min dan kamata in yi istighfari sunan alkanawi a bakin boka live malam ke yi da Allah ba zancen live malam ke ba da Allah gaya min me yasa boka ya ambaci sunana da Allah gaya min dalilin <laughs> tambayan malam ne layin malam ke yi da Allah ba wai tambayan malam kake wai labi yake yi ba ai kai wakilin boka ne kai <laughs> wallahi Allah kai wakilin boka ne to boka bai dau waya yayi kira na ya ce ya zo ba amma kai ka dau waya ka yi kira na ka ce mun ga boka ya zo to shi yasa tunda kana ji tunda shi yasa kana ji tunda kai ne yanzu kake gaya mun cewa gabo ya yi kira yana nema na to kai zan tambaya me yasa boka ya ambaci suna na? me alaƙa ta da boka kai ne a haƙu da in tambaye ka dan ni yanzu sunan alkanawi ma a bakin boka ai ba ƙaramin tozarci ba ne tuni in masa me musulunci zan ba shi komi a ah, da Allah shi kenan ka gudu ai to ina ganin zan dan sa numba waya amma mala albaisi ka san wani abu wallahi Allah ka fi karfin sa Allah da eh, Allah da cewa zan yi kaɗan je ila ku ya karba addini a hannunka amma Allah amma Allah ka fi karfin sa kana ji saboda akwai dan alama hauka tattare da shi wallahi amma da ba da haka wallahi da ka dan je ka biya masa karatu kila ko hakan ya zama to sanadiyar shirya Allah mala albayisi to nan ku tsaya ga mala albayisi da ya haka kila ya dan duba nan ya gani amma gaskiya mala albayisi kafi karfin sa wallahi sun wallahi Allah kafi karfin bokan nan kuma ni abin da nake dan wannan kana ji kada ku je kuna dan yin dan karatu kuma kai ya kai ma duka dan wala ba shi da hankali ka san irin masu alaka da aljanin nan su ma sukan ɗan shafi su <laughs> eh, Allah nan za ka ga mutum wani ɗan ifiritu-ifiritu. eh haka za ka riga sa. to layi bokan nan ka san musamman bokaye suna da alaƙa da aljanu eh, suna da alaƙa da aljanu kuma kai daga kallon wannan inda yake tumara wani nan da wannan alkebin da yake sawa <laughs> Allah kai Allah kai ba kansa ne ba <laughs> to eh amma ban sani ba ko za ka je ka biya masa karatu amma Allah Allah ka fi karfinsa Allah to amma dai ban sani ba gashi dan yi wa mutane bayani ko za ka zauna da shi dan larura amma gaskiya ka ka zauna da shi أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ahlullah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawm liqa'illah ila yawm liqa'illah uh, wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullah uh, yan uwa masu bibiyan wannan shafi ina mana fatan alkhairi ga baki ɗayan mu uh, ahli sunna ina mika gaisuwa yan bid'a ina muku fatan shiriya mu da ku Allah ya ƙara shiryar da mu bisa tafarki madaidaiciya Ah, na taho kano na kawo ziyara gurin ah, ɗaya daga cikin matasan sunna ah, sheikh muhammad sani rabi alkanawi rijal sunnatin nabawi kenan ko ka ce shabu sunnatin nabawi idan ka so ka singulizing ɗin wato sunan shab ɗin sai na samu ɗaya daga cikin waɗanda suke iddi'a'in karatu kuma waɗanda duniya ta shaida aikinsu aiki ne na wauta da shiririta a mafi yawan lokaci ma da bokanci domin yanzu muna zamanin social media kusan kamar rayuwan ta koma kan social media yanayin yadda mutum yake rayuwa a ƙasa zai wuya ya iya ɓoyewa a social media saboda haka wannan mutumi shaidan cewa shi boka ne misali yanzu kamar kamar abin da zan sa a nan akwai bidiyonsa wanda da shi da wani da ake cewa a san kawai kowa ne ne wanda wallahi ba abin da suke waɗannan a duniya banda ɓatar da al'umma waɗannan waɗannan mutane biyu waɗannan mutane biyu mai ɓarota da san kawai kowa ya san aikinsu a social media daga su zo su zauna su buɗe live a kira a ce za a duba maka cewa me zai faru da kai idan ka auri wata ko kuma mai zai ko kuma wato matsalan da za ka shiga akan kasuwancin da kake ko rayuwanka ko wani abu makamancin haka so hatta su kansu 'yan ɗarika in za su yi wa kansu adalci sun san irin su mai ɓarota ba waɗanda za a ɗauki addini daga gare su ba ne tsakani da Allah saboda wato ya kai ya kai marhala ya kai marhala ta rashin kunyan da baya ɓoye bokancinsa a gida yana fitowa live ya sa lamban waya da shi da sankawi a kera a duba wa mutum suna iddi'a'in gaibu kaga wannan yana daga cikin wannan sukan bada wai sukan ce asraru suke bayarwa sihirul mahabba ko mawadda ko tafri, ko wani abu makamancin haka wanda aya da take cikin suratu al-baqara wanda malamai suke istidlali da shi wajen kafircin duk wanda yayi iddi'a'in sanin gaibu wattaba'u ma tadlu ash-shayatin ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman walakinna ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila ala al-malakaini bi babila harut wa marut wa ma yu'allimina ahadin wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatu fala takfur fa yata'allamani min huma ma yufariqu nabiy bayna al-mar'i wa zawji wa ma hum bidari nabiy min ahadin illa bi idni Allah zuwa karshen aya wallahi du wanda ya san me barota ba abin da yake yi hanyar da yake bi kenan wajen samun abun duniya ya sa lamban waya mata idan ya ji kina da ɗan murya zakwai-zakwai ya ce e eh, matsalan kinnan ki mun magana ta whatsapp kaga wannan fasiki ne fajiri ne sa'annan yana iddiyayin sanin gaibu za ka kira mutum live ya ce zai duba maka halin da kake ciki to yanzu kaga wannan a matakin da ake ana son ma ya zamto musulmi ne ya gyara imaninsa ya dawo kan turba ta musulunci saboda duk wanda bai san menene wato kalimatu shahada ba bai san haƙoƙin Allah da manzansa ba to ta yaya kuma za a tafi zuwa ga zuwa ga furu'a mutum da bai san bai san aslu ba bai san usul ba ta yaya za a tafi zuwa ga far'u mutumin da bai san aqida ba bai san aqida ba bai da ingantacciyar aqida saboda haka jin cewa yana cika baki cewa yana neman manyan malamanmu a Kano wannan ya sa na ce na amshi tayinsa na amshi tayinsa kuma alhamdulillahi tahaddusan bi ni'matillah kowa ya sani nakan yi live kuma na sa lamban waya kuma ban taba shakkan tattaunawa ba saboda ina da itikadin cewa sunna nake ba da kariya gwargwadon hali kuma Allah zai taimake ni akan wannan gaskiya ina da mala alkanawi gaskiya ba za ka zauna da mahaukaci ba dan gyara to shikenan gaskiya ba za ka zauna da mahaukaci ba haba ai in dai ba ka zauna da boka ka bashi addinin musulunci ba haba kai yanzu <laughs> haba mala albayisi kada ka tozartar da kanka mana yaya Allah ya karrama ka haka kawai ka kaskantar da kanka ba wai kana ji ba wai iyaka bokancin ba ga hauka eh, ga ka mahaukaci ga kaboka. ni wallahi ɗazu ɗazuma ma mala anas yake gaya min yake cewa wai haka wai za ku zauna allah ɗazu ɗazu na ce wa mala anas na ce gaskiya akaramaka lahu ni ina da ra'ayi na ce amma in ka amsa masa wannan kuma haka eh, don wallahi kwata-kwata ba tsaranku ku ba ne wallahi kwata-kwata ni na gaya malam anas ina ce bai kamata ba ba kowane mahaukaci ake tanka ba ina ce fa shi wannan da ka gan shi wannan bokan shi fa bai san ciwon kansa ba ko zaunawa kai ka ƙure shi kai masa kaca-kaca ka nuna jahilcin safa shi gaba ta kai shi shi gwano ne baya jin warin jikinsa ba. shi baya jin kunya ba kwata-kwata baya jin kunya nan ce kuma su ɗariƙa suke turowa saboda a cikin ɗariƙar ba su da wani matsayi su ba komun kowa ba ne a cikin ɗariƙar yanzu so suke su samu shiga to na farko su ba su da mutunci ma a cikin ɗariƙar Ballanta nama in ka zauna da su har ɗariƙa a ce ai in ka ƙure su ka ƙure ɗariƙa a cikin ɗariƙa su banza a banza ne ce to irin wa'annan ka ce za ka zauna da su ka ɓata kanka lokaci kuma yadda ka san jaki ba ka jin bugu duk sanda ka zauna da shi ka buge shi to in zai fito gobe da ƙwarin gwiwarsa zai fito kwata-kwata yadda yake wawa gani yake kowa ma wawa ne bai fahimci abin da aka yi masa ba to irin su yan na ba abokan zama ba ne ni wallahi na gaya malam anas wallahi eh, wallahi na gaya malam anas ne eh, a ne ce wallahi bai kamata dai ka zauna da shi ba amma malam anas ya ce zai ba shi lokaci eh, ban dai sani ba ya dai ce dai zai ba shi lokaci abinda malam anas ya ce ya ce saboda ya ga yana ta yin wannan dan wannan yana dan shigo a ciki ya ce abin da yake cewa malam anas wai ya ga yana ta bidiyo yana ta bidiyo gashi gashi gashi na ce to ai kowa ya san mahaukaci ne idan zai yi bidiyo ya yi ɗari mamana duk wanda ya ga bidiyonsa ya san bidiyon mahaukaci yake kallo da haka ba shi da cikakken hankali dole ya ta bidiyo ya ce gashi gashi gashi ni ka gani ai bai sani ya kira na ba wallahi ko nawa ka biya shi ba zai ɗau waya ya yi kiran alkanawi ba Don ni ba a tsaye tsaye ni da ni kana cewa gashi ka yi kirana to mu tattauna a san da kai kirana kawai eh, babu wani koje ka ka dawo ko sa lokaci yanzu kai kira a fara tattaunawar ni tafi da gidanka ne to wannan ya sa yan bid'a suke shayin kirana ni. Don ni baka saka ka kirana ka ce wai za ka wannan ko za ka. to in ba mahaukaci ba ta yaya ga social media ga number waya ga fejika in dai kai ba mahaukaci ba ka ce wai ka taso daga can kaduna wai ka zo nan wai kana neman wani da allah in ba mahaukaci ba waye zai haka dan allah ni kawai abin da na ce shine wata ce suka shirya kila kila eh, na ce eh, wata ce suka shirya ta nemi a yi mata bokanci a kano yadda ya saba zuwa yake bokanci a nan ɗan bare kawai abin da ya kashi ka ce harka ka ka zo yi har <laughs> eh, kaka, ka zo yi ta bokanci eh, ta cin kuɗin mata da ya musu bokanci kawai shi ya kawo ka sai ka bige kana neman wa'insu ni wallahi da na ji ka ambata an ce wai da sunana ka ambata ni wallahi abun kunya ne ma ga ka mahaukaci ga ka boka wai ka ce kana neman alkanoyi to in ma ni Allah ya sa mu dace wallahi mala albashi kaka zauna da shi Allah kaka zauna da shi wallahi Allah mala albashi ko zamu tattauna akan eh wallahi yake gane cewa eh. baya cikin da'irar musulunci eh Allah mala albashi wallahi eh Allah wallahi sun matala kaka zauna da shi ah wallahi wallahi sun matala kaka zauna da shi haba haba haba haba haba in dai fa ba irin mahaukatan nan ba a dariƙa kowa kallon mahaukaci yake masa ni tsoro na ma wallahi kaga yadda muke ji da kai kada ku zauna fa kawai ya kama duka <laughs> a wallahi kada ku zauna kawai ya kama duka ni abin da nake tsoro kenan eh Allah abin da nake tsoro kenan wallahi kada ku zauna wallahi face to face ya kama duka <laughs> eh tun na ma hukaci ne yasa a gurguje shine dai shi wancan yayi kirana ne shi ya kirana yace wai ai ga boka ya ce yana ta nema na na ce ni yake nema na ce a ni karya yake yi ai boka ya fi ka sanin inda zai samu namba ta eh, duk wata hanya da ra'a samu alkanawi boka ya santa eh, da aka karya yake yi in ya fito social media ya ce wai yana nema na kuma ni da nake karatu jiya jiyan nan ba yanda ban yi kaca-kaca da shi wannan ba yi eh, kira mana to sai a san yana nema na amma ba zai taɓa kira ba ba su taɓa kira ba yasa wallahi irin wa'annan ni gaskiya tumi irin su mala ana su da ra su ringa kyale wa'annan mahaukatan saboda ana turo su ne su ta haushi tunda su ma ka zauna da su ka ƙure su to ba wani burgewa kai ba daman mahaukaci ne kana ƙure shi sai yan ɗariƙa su ce daman mu mahaukaci ne mu a wajen mu ba mu ɗauke shi wani mutum ma na a zo a gani ba kaga ba a ci ribar zama da shi ba in kuma ka ce a'a yan ɗariƙa bokaye ne ga boka ya zo a zauna da shi sai su ce ma a'a ai su ba su ɗauke shi wani ma malami a ɗariƙar ba Allah ya sa mu dace su ba anaka Allahumma marabbana wa na sha Allah ya laha illa anta ka wa natubu ilayka assalamu alaikum rahmatullah a dan girman Allah ka rabu da shi wallahi bokan nan aka biya masa diyana zan malam zan ba da lamba na ne inda gaske ke wai ya kiran ka eh, ba kiran ka zai yi ba wallahi ba zai kira ka ba tuni ya kira na mana ah, yana yana ganin kai ai yana da nomba ta ni ya kira na mana ai ba zai iya ba ba zai iya kira na ba watakila ne zai ga kamar zai iya <laughs> kai to kaji boka mala albayis ya ce kai boka ba za ka iya kiran alkanawi ba za ka iya wannan gangancin ba kuma gaskiya na yadda ba zai iya ba Eh, na yadda don baka taba ɗauka waya ka yi na ba ni ne ma in na ga haukan naka ya yi yawa ina so in baka allura sai in ɗau waya in kiranka in na ɗan yi ma allura sai ka haukace kuma ka gudu eh, ran nan ma kiran kiranka eh, wala wani ɗan uwana ne ya zo gida sai ya ga ina danne-dannen waya haka sai ya ga ka gifta sai ce ah ya ce wannan aibokanmu ne wanda yake mana aiki shi da na ce masa a ah, hawa da Allah ba shi ba ne ya ce wallahi shi ne ya ce wannan bokanmu ne ai na ce kamar ya bokanmu ne ya ce wallahi malam alkanawi tsaya in nuna ma ma namba wayarsa a cikin wayata wallahi yana sawa malam kaduna kawai sai ga namba boka mai baro ta ta fito a wayar yaro ah. na ce shi ne kuma ya ce wallahi shi ne sai na ce to yadda za a yi tsaya tsaya ne kiransa yaron ya ta kiransa bai ɗauka ba ni kuma ina kiransa a waya sai boka ya ɗauka ya ce alkanawi ka na ce kaji ko ya san ni sai na ce masa to wani yaro ne ya ce ya san ka sai na bawa yaron ya ce ka zauna a nan ɗanbare. <laughs> sai ni ba na tambaye shi na ce ka zauna a ɗanbare. eh na zauna gurin wani sharu jikan annabi sallallahu wasallama masoyin manzan Allah kaji ashe tare suke bokancin ma kawai yaron ya ai baka gane ni ba ya ni ne wanda muke zuwa da maman su wance ya ambaci sunanta eh, maman wance maman Khadija kawai sai boka ya nuna a ah, shi ai bai gane yaro ba ya tsaya a masa bayani sai boka ya kashe waya ina kiran wannan yarinyar kuwa ya ce to za a yi kiranta wallahi aka yi kiranta ana kiranta ta ringa boka ne dan iska ne ai ba malami ba ne ya ci kuɗi na ya ci kuɗi na to wannan ka zo yi kano kawai ka ce kwastoman ka ce ta yi kiran kano kawai ka zo yi mata aikin bokanci amma ka ce mukabala ka zo karya kake tunda in mukabala kake nema ai ga facebook kana ɗakin matarka ah, eh, kana ɗakin matarka Eh. kawai dai ka ce kwastoma ce ta kira eh, eh, kwastoma ta yi kiranka ka zo kano ka yi mata aikin bokanci to dan allah ka kai kiranta hotel dan allah boka ka kai kiranta hotel dan allah saboda kaga zuciya ba ta da ƙashi boka